Ishaya Sura hamsin da takwas Azumi na gaskiya Ku yi ihu da ƙarfi ba ƙaƙƙautawa, ku tā da muryarku kamar busar ƙaho, ku furta wa mutanena tawayensu da kuma ga gidan Yaƙub zunubansu, gama kowace rana suna nemana, suna marmarin sanin hanyoyina, sai ka ce al'ummar da take yin abin da yake daidai, ba ta kuma yashe umarnin Allahnta ba. Sun nemi shawarwaran da suke daidai a gare ni suna kuma marmarin Allah ya zo kusa da su; suna cewa, Don me muka yi azumi, ba ka kuma gani ba, me ya sa muka ƙasƙantar da kanmu, ba ka kuma lura da wannan ba? Duk da haka a ranar azuminku kuna yin yadda kuka dama kuna kuma zaluntar dukkan ma'aikata; azuminku yakan ƙare a faɗa da kuma hargitsi, kuna ta naushin juna da mugayen naushe naushe. Ba za ku iya azumi kamar yadda kuke yi a yau; ku zaci za a ji muryarku a can sama, irin azumin da na zaɓa ke nan, rana guda kawai don mutum ya ƙasƙantar da kansa, Sun sunkuyar da kanku kamar iwa kawai, kuna kuma kwance a tsummoki da toka, abin da kuke kira azumi ke nan, rana yardajje ga Ubangiji, irin azumin da na zaɓa shi ne. a kunce sarƙoƙin rashin adalci a kuma kunce igiyoyin karkiya, a ’yantar da waɗanda aka zalunta a kuma kakkarye kowace karkiya? Ba shi ne ku rarraba abincinku da mayunwata ku kuma tanada wa matalauta masu yawo mahalli sa'ad da kuka ga wanda yake tsirara ku yi masa sutura, kada ku ba wa namanku da jininku baya? Sa'an nan haskenku zai keto kamar ketowar alfijir, warkarwarku kuma zai bayyana nan da nan, sa'an nan azarcinku zai tafi a gabanku, ɗaukakar Ubangiji kuma zai tsare ku daga baya, sa'an nan za ku yi kira, Ubangiji kuma zai amsa, za ku yi kuka don neman taimako, zai kuwa ce ga nan. In kuka kawar da karkiyar zalunci, kuka daina nuna wa juna yatsa da kuma faɗar mugayen maganganu, in kuma kuka ɗauki lokaci kuka ƙosar da mayunwata kuka kuma biya bukatun waɗanda suke shan tsanani, sa'an nan ne haskenku zai haskaka cikin duhu, darenku kuma zai zama kamar tsakar rana. Ubangiji zai bishe ku kullum, zai biya muku bukatunku a ƙasa mai zafin rana, ya kuma ƙarfafa ƙasusuwanku, za ku zama kamar lambun da aka yi masa banruwa. kamar rafin da banruwansa ba ya ƙafewa, mutanenku za su sāke gina kufai na dā su kuma ɗaga tsofaffin harsashai; za a ce da ku masu gyaran katangar da ta rushe, masu farfaɗo da tituna da kuma wuraren zama, in kun kiyaye ƙafafunku daga take Asabbaci da kuma daga aikata abin da kuka gan dama a rana ta mai tsarki, in kuka kira Asabbacin ranar murna rana mai tsarki ga Ubangiji kuma mai bangirma, in kuka girmama ta ta wurin ƙin yin abin da kuka gan dama, da kuma yin al'amuranku ko yin mugayen maganganu, sa'an nan za ku yi farin ciki a cikin Ubangiji, za ku kuma sa a kan maɗaukakan ƙasashe, ku kuma yi biki a gadon mahaifinku Yaƙub, Ni Ubangiji ne na faɗa.